Da yake jawabi a taron manema labarai a nan Abuja, gwamnan babban bankin Najeriya, Mr. Godwin emefele ya bayyana sabuwar manufar musayar kudaden kasashen waje. Sabuwar manufar in ji shi ka iya farfado da darajar naira da zai bata damar samawa kanta daraja gwargwadon yadda kasuwa ta kaya. Na tambayi daraktan watsa labarai na babban bankin Najeriya, Mr. Isaac Okorafo, ko menene makasudin daukar wannan mataki a daidai wannan lokaci? Well, you know, people have been complaining that uh, kaga mutane na korafi cewar manufofinmu na babban bankin ƙasa ya sa ba sa iya samun kuɗaɗen musaya. Saboda haka yanzu muna ƙoƙarin baiwa kasuwa damar daidaita al'amura ta hanyar barin naira ta sama wa kanta daraja a kasuwar. form of liberalization to the market. A cewar tsohon babban manajan daraktan bankin Jais na farko a Najeriya, Alhaji Muhammadu Mustapha Bintube, wannan tsari ne mai kyau. Irin tsare-tsaren 'yan kasuwa da masana'antu zai fi na da. Wuyan da ake samu da ya za a samu yalo da farashin dola duk wannan zai masu hannu zuba jari na kasashen waje. Wanda da duk sun doke kudin su dalan sun fito da shi. Yanzu insha Allah za su fara dawo da wannan dala da suna dawa kaga masana'antu ah, duk za su samu to ba da yadda ake shan wuya da ba abubuwan hanyar zai gude matasa za su samu aiki masu kasuwa da masana'antu za su samu wato hanyar wato bunkasa ah, abubuwan da suke yi saboda haka insha Allah zai kawo gyara dama abin da ba a so wato barna da rashawa da irkaniya da ake yi Alhaji Isa Sakature na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar 'yan kasuwa a Najeriya abin da za a yi la'akari shine su babban banki na farko idan sun yi wannan da ke. kyakkyawan manufa suna tunanin cewa idan an yi haka darajar naira zai zai karu sun da alhamdu to daga mu 'yan kasuwa yanzu ba za mu iya cewa wani abu ba sai mun zura ido mun ga yadda abun ya yi tasiri idan abin ya yi tasiri haka muke bukata idan kuma abun ya ƙi ya yi tasiri to dole mu sake jan hankalin gwamnati a fahimtar mu gwamnati tana yin ire-iren wayannan abubuwan don ta nemi hanyar mafita ne to daga mu yan kasuwa ba za mu iya mu yanke hukunci karab ɗaya a kai a'a wani abu za mu ji daɗin sa a wani abu zai samu matsala ba sai mun ga yadda abun ya dace Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria